cikin wani rahoto da kamfanin Google yake fitarwa a duk shekara-shekara, wannan karan akwai magana karfafa tsaron wayoyinsa na Android. A cikin rahoton, Google ya ce yana binciken app da ke kan wayoyinsa da ke faɗin duniya har biliyan shida a kullum domin neman gurɓatattun app da ke cutar da wayoyin mutane, wani lokacin ma har ma da satar bayanai da ke ƙunshe cikin waya. Kamfanin dai ya ce yana duba wayoyi kimanin miliyan 400 a rana amma dai bawa bayanin ko ta yaya yake hakan shin yana duba su ne ba tare da masu wayoyin sun sani ba ko kuma masu wayoyin ne ke yi da kansu baki ɗaya kowa ya san yadda tsaro yake ga manhajar android yanzu a duniya Google dai ya ce cikin shekarar nan ta 2016 wayoyin da suka samu ire-iren gurɓatattun app ta hanyar saukar da su ta kundin sauki app na Google Play ba su da yawa amma waɗanda ke amfani da wani kundin ba na google ba wajen sauke app na karuwa google dai baya wasa wajen kare harkar tsaron manhajarsa yana sabunta duk hanyoyi domin ƙarfafa tsaro yanzu haka ma akwai manhajar tsaro da yake amfani da ita mai suna marshmallow wadda ke baiwa mutane bayani kan halin da wayarsu take ciki